بسم الله الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kawo mu yau sha biyu ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daya da dari da talatin da takwas kuma bakwai ga watan shida miladiya dubu da goma sha bakwai a wannan masallaci mai tarin albarka masjidul imam ibn qayyim rahmatullahi alayhi. domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma tafsirinmu yana gudana a cikin suratul ma'ida za mu tashi aya ta ɗari da biyu sannan wannan shi shine majalisunmu na sha biyar a wannan shekara insha Allah ta'ala malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين بسم الله الرحمن الرحيم وأن الآية كان قويا بايا آية akwai alaka mai girma a tsakanin ci gabanta ne ƙarikan bayanin ta ne Allah ya hana mu wasu tambayoyin da ba su da amfani ya jawo hankalinmu ya kira mu da sunan ba su imani ya ayyu alladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasu aka hana mu cewa akwai tambayoyin da ba su halatta a yi su ba a musulunci domin ba sa amfanar da kowa wanda ya tambaya ba zai ci gajiyar su ba sannan wani sama ba zai ci gajiyar ba in an yi tambayar damuwa za a samu ta da datsi tambayar take Allah ta'ala ya hana mu to shine sai Allah sai ya ce qad sa'alaha qaumun min qablikum wasu mutane kafin ku sun yi irin waɗannan tambayoyin sun ma'asbahu biha kafirin sai suka waye gari suka kafirce da aka ba su amsa al'ummatan da suka gabace mu mutanen annabi Musa alaihi salam mutanen annabi Shu'aib alaihi salam mutanen annabi Salih alaihi salam mutanen annabi Hud alaihi salam mutanen annabi Isa alaihi salam annabawan Allah Allah ta'ala ya bamu labarin su rika ma annabawan su tambayoyi al'ummatai su rika ma annabawan su tambayoyi su ce a yi musu kaza idan aka yi abin nan sai su kafarci mutanen annabi salih alaihi salam sun tambaye shi suka ce ya kawo musu aya taguwa suke su taguwa suke su ta zama masa alama mu'jiza domin su gaskata shi ƙarshe da aka ba su taguwa mai suka yi aka tsawara musu a taguwa aka ba su ƙa'ida cewa yau ta sha ruwa gobe su za su sha ranar shan ta gabaki ɗaya ba wanda zai samu ruwa a cikin gobe su kuma za su sha nasu an ɗore ba su ɗore ba ƙarshe mutum suka yi suka ce a kashe taguwa kawai a huta annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wa'azi ya ce tabbi Kan ku taɓa wannan naqatullahi ce taguwar Allah ce Kan ku taɓa ta ku ja ma kanku bala'i sai suka yi idin ba ta ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله أن يهدروا تحذيري tsoraci wannan taguwar Allah wasu kuyaha sannan ku tsoraci ruwanta ƙarshe mai suka yi wata ji suka kashe ta azaba kuma ta zo musu to babu wata al'umma da ta taba ce ma annabinta a kawo kaza suka masa tambaya kure aka ba su amsa wannan tambayar kuran ta zama musu alhaya shi sa malamai suka ce duk mu'jizozin annabawan da suka gabata to ba su zama dalilin imanin waɗannan mutanen ba duk wata mu'ujiza da aka ba al'ummatan da suka gabace mu karyata ta suke shi yasa mu kanmu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam mu'jizar da mutanen makka suka nema a ba su wasu musulunta ba akwai mu'jiza da suka nema qur'ani babban mu'jizar da Allah ta'ala ya ba annabi sallama kenan kuma ba roƙonta aka yi ba amma duk mu'jizar da mutane suka ruka suka yi tambaya suka ce a musu kaza mun aka yi wannan abin ba sa imani shine summa asbahu biha kafiri sai suka wayi gari suka kafirce ma waɗannan amsoshin da aka ba su in sun yi tambaya to daga ya kuma biyan annabi sallallahu alaihi wasallam kakkurka tambayoyi na ƙirƙira, tambayoyi na kakale tambayoyin abubuwan da ba su tambayoyin da in kayi ba za ka fa'idantu ba addinance rayuwarka ba za ta gyaru ba ibadarka ba za ta gyaru ba aqidarka ba za ta gyaru ba mu'amalarka da kake ba za ta gyaru ba to me fa'ida wannan tambayar ba ta da fa'ida ka yi tambaya akan abin da zai amfane ka a cikin addini al-imam al-bukhari rahmatullahi alaihi ya fitar da hadisi daga sayyiduna abu hurairah radiyallahu anhu yace annabi sallallahu alaihi wa da'uni ma taraktu da'uni ku kyale ma taraktu matukar kuka gane shi na kyale ku in ban ce muku abu ba kar ku ce mini innama halaka man kana qablakum bi su'alihim waɗanda suke kafin ku sun halaka ne saboda yawan tambaye tambayensu wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim da kuma saba ma annabawan su da suka rike idan annabawan sun ce sama sai su ce kasa ku duba annabi Musa alaihi salam annabi Musa yana cin annabawan da suka sha wahala ya sha wahala a hannun abokanan gaba waɗanda ba 'yan ƙabilarsa ba su fir'aunu kibtawa ya sha wahala kansu don wa don 'yan ƙabilarsa banu isra'il ƙarshe mai faru aka halakar da fir'aunu da danginsa ƙibɗawa sai kuma bala'in ya dawo musibar ta koma dangin annabi musa su suke ba shi wahala an fi halakar da fir'aunu a kogin nile sun taho hanya ba ta wa ala qaumin yaqufuna ala asnamin da qalu ya musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha wai mutanen da aka a gaban ku aka halakar da abokin gaban ku kuma kun san dalilin da yasa aka halakar da shi wai an zo kan hanya kuma kawai sai suka ga mutane ya akuna ala asnamin da suna bautar gunki su ma sai suka ce idan na ya musa dama ba su da kunya sunan shi suke faɗi gatsa ya musa ya kai musa idan lana ilahan kama aliha mu ma ka sama mana abun bauta mu ka bauta mishi ba Allah ba kamar yadda waɗannan mutanen suke da shi yanzu fa aka halakar da abokin gaban su sannan dangin ka su cutar da kai ya fi zafi wa zulmu dawil qurba ashaddu madadatan ala al-baghi min waqi hisab al-muhannad danginka a ce su za su cutar da kai to gyara a ɗauki takobi a daba maka a zuciya da a ce danginka su suke cutar da kai wa ikhwanin hasibtuhum du'an fakanuha walakin lil aadi wa khiltuhum sihaman sa'ibatin fakanuha walakin fi fuadi wa qalu قد فعلنا filin, فعل فقلت نعم ولكن في فساد wani yake faɗin abin da danginsa suka masa na cutarwa ya ce ‘yan uwana ne wallahi na zace su ‘yan uwa ne sai suka nuna mun su ‘yan uwana ne amma sai suka koma suka taimaki abokin gabana a kai na zace su da yaƙi ya zo za su taimake ni na zace su wasu masu suka ne su masu ƙarfi da za su taimake ni sai suka kasance masu suka walakin fifu adi. amma zuciya ta suka daɗa ma wannan makaman da muka dawo gida sai suka ce min qad fa'alna kull fi'li ai mun yi kokarin duk da zamu yi mu taimake ka fa qultu na'am sai eh, walakin fi fatayi amma kun yi ne dan ni a ci mutunci to mutanen annabi Musa abin da ya faru da su shi kenan da su ko annabi Musa ya ce musu shi kaza ku duba ku duba ku duba ku duba maganar sani kawai ya ba aka ce musu siyanka yanka inna Allah ya mahu kuma an tadbahu baka Allah yana ba ku umarni ku yanka ta na ka ce maka ka yanka ta ga sani shanu guda nuni fakko ma da ya ce musa ka ce a tattaki guna an? izgili kuma za ka mana wai annabin Allah zai mutu izgili sai da ya ce a'udhu billahi an akuna min al-jahili ina roƙon Allah ya tsare ni kai in zama cikin masu wauta ni ba wauta ni ba na cikin masu wauta amma ji tambayar da suka shi yasa ibn Abbas radiyallahu anhu ma yake cewa لو يسروا على أنفسهم ليسر الله لهم ولكنهم عسروا على أنفسهم فأسر الله عليهم da sun sauƙaƙa ma kansu kawai sun je sun yanka sa saniya shi kenan to amma sai suka tsananta ma kansu sai Allah ya tsananta musu so da ka annabi sai ya ce waqtilafi ma la iya da kuma saba ma annabawan su da suka kai fa idza nahaytukum an shay'i annabi ya ba mu ka'ida sallallahu alaihi sallam idan na hana ku wani abu faci ta ku ku nisanci wannan abun gabaki da shi hani in an ce kakkai to ba a cewa masa ba a gabaki da ake son ka bashi wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum amma idan na umarce ku da wani abu to ku iyaka abin da za ku iya yi umarni wannan za ka iya abin da za ka iya yi shi yasa salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa muqtadi'an sallah asali ka yi ta a tsaye in ka kasa yi a tsaye ka a zaune in ka kasa yi a zaune ka a kwance kun ga umarni ne wannan amma wala taqrabu zina wala taqrabu mal al yatimi da sauran hane-hane da aka yi su ake gabaki ɗaya kamar to da ka tsaya akan abin da aka hana ka ka nisance shi abin da aka umarce ka kai iyaka abin da za ka iya yi bakin kokarin ka Allah ya ga zuciyarka abin da ka gaza Allah ba zai kama ka da shi ba sannan kada mutum ya kakalo tambayoyin da za ka zama fitina a cikin addini zama fitina a cikin al'umma Allah ka ba mu ikon aiki da waɗannan umarce-umarce na Allah على على ما جعل الله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون الله تعالى ينزل بابكم na مسمى an koyar da mu yadda ake tambaya to yanzu kuma za a yi mana gargadi akan yi ma Allah ƙarya babban zunubin da yafi kowane zunubi shine alkadibu wa Allah yi ma Allah ƙarya malam ibn qayyim rahmatullahi alaihi ya Allah ta'ala ya lissafa wasu zunubai manya-manyan zunubai amma sai ya sa wanda ya fi su girma a ƙarshe ce kun inna ma harrama rabbi al ma zahara minha ma batana wal isma wal baghya ko bi ghairi al-haqq wa ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma ma harrama rabbi al ka sanar da su cewa ubangiji na ya haramta alfasha alfasha zina ma zahara minha wa ma batan cikin magabata suka fassara suka ce ma zahara minha yace azzina bil bagaya yin zina da karuwai wanda an san sana'a suke nan shine ma zahara min al fawahish wa ma batan wa ma batan azzina bil mutazawwijat yin zina da mata aure yin zina da mata aure ba ko ba ko shi ake ganewa ba dama tana da miji in ma ta ɗau ciki ya za a gane dama tana da miji tana zina amma kuma tana da miji to ya za a gane kaga ya fi shi ne wasu daga cikin magabata suka ce ne ma ba mana min alqawaj abin da ya koyi daga cikin albasha ta zina wal isma sannan Allah ya hana kowane zunubi wal baghiya sannan Allah ya hana zalunci bi ghairi alhaq ba da gaskiya ba wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana ko kuma ku rika Allah da wani a cikin bauta shirka kenan sai aka faɗi gingime man na ƙarshen sai aka ce wa an taqulu ala ma la ta'lamu ko kuma ku rika faɗa ma Allah abin da ba ku da ilimi a kirkira karya a danganta ma Allah malam ibn rahmatullahi rahmatullahi ya ce wannan zunubin na ƙarshe yana jawo dukkan saura yi ma Allah ƙarya shi ne zunubin da ya fi kowane zunubi girma zai shirka zai iya jawo shirka yana jawo shirka yana jawo zina yana jawo kowane zunubi idan mutum ya saba ma Allah ya zunubi zuciyar shi za ta fara masa ƙarya cewa wannan abin ma ba laifi ba ne da ya fara jin cewa wannan zunubin ba laifi ba ne zuciyar shi ta fara faɗa masa cewa ya ma Allah ƙarya shikenan daga nan zai fara kare zunubinsa abin da yake haramun ya mai da shi halas mai da haram halas kuwa yi ma Allah ta'ala ƙarya ne wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halal wa hadha haram litabtagu wa Allah alkadhib kada ku rika ɗaukan abin da Allah ya halasta ku ce haram kada ku rika ɗaukan abin da Allah ya haramta ku ce halas ne don ku kirkiri ƙarya ku danganta zuwa ga Allah to shine nan Allah ta'ala zai tsuwatar da ku daga cikin miyagun al'adu na jahiliya kafin zuwan musulunci akwai yi ma Allah ƙarya suka ɗauki wasu abubuwa suka haramta su sai suka ce Allah ne ya haramta su su ne nan Allah ta'ala zai lissafa mana wasu jigajigai daga cikin waɗannan abubuwan da mutanen jahiliya suka ɗauka suka haramta alhali Allah ya halatta shine Allah ta'ala sai yace ma ja'ala Allah min bahirati Allah maɗaukakin sarki bai sanya dabbar da ake ce mata bahira ba dabbar da ake ce mata bahira zamu ji ita ce dabbar da suke yanke mata kunne sai a guntule mata kunne sai a bata wata ka'ida a ce ba za a yanka ta ba ta aljanu ce ta gumaka ce wala sa'ibatin haka nan dabbar da suke ce mata sa'iba dabbar da aka sadaukar da ita ita ma ga gunki ita ma za mu ji wace dabba ce ake ce mata sa'iba wala wasila hakanan nan dabbar da ake ce mata wasila ita ma za mu ji wace dabba ce ake ce mata wasila wala hamin hakanan ma dabbar da ake ce mata ha hami ita ma wace dabbar ce Allah duk ba shi ya sa su Allah bai haramta waɗannan dabbobin ba amma walakin lallabi na kafaru sai dai waɗanda suka kafirta yabtaguna ala Allah alkadiba suna kirkira ƙarya suna danganta ma Allah suna cewa Allah ne ya haramta wa aktsaruhum la yaqilun kuma mafi yawancin su ba su da hankali al-imam ibn kathir rahmatullahi alayhi a cikin tafsirin sa yace an sa'id ibn al-musayyib an karɓo daga babban tabi'i al-imam sa'id ibn musayyib rahmatullahi alayhi sa'id ibn musayyib almajirin al'imam na abu huraira radiyallahu anhu yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai wasu suna ganin shi shine sayyidu tabi'ina ne shugaban tabi'ai ko da dai bai zama sayyidu tabi'ina ga baki ɗaya ba to shi ne sayyidu tabi'ina fil madina ne shugaban tabi'ai ga baki ɗaya a madina ya yi zamani da sarakuna a cikin sarakunan da ya zamani da su akwai abdulmalik bin marwan abdulmalik bin marwan ya taba aikawa wajen sa'id musagib ya ce masa sa'id musayyib ya yana son yarsa ya ga ɗansa abdul malik bin marwan yana son sa'id musagib ya aura ma ɗan ɗansa yarsa ya ce malama sa'id musagib ya ce a zai ba shi auren ta saboda ba ku a shi su dace ba da za ya ɗauki yarinya muta dangina mai addini za masaniya hadisi masaniyar ƙur'ani, masaniyar fiqh a ɗauke ta aje a ba wani girman falo Yake, wannan ya jawo sarki abdulmalik bin magwan ya sa aka kamo sa'id bin musayyib aka sa shi cikin sanyi aka cire masa kaya babban malami wasu sahabbai ma suna girmama shi sahabbai suna girmama sa'id bin musayyib da aka zame shi masa bulala aka sa shi a cikin sanyi kwana arba'in ana watsa masa ruwan sanyi ana sanyi irin sanyin madina wanda ya je madina cikin ya san irin sanyin madina irin sai ya rika watsa masa ruwan sanyi shi ne ɗan wata rana almajirinsa ya almajirin almajirinsa kwana biyu sai bai gan shi shi kenan sai ran nan sai ya zo sai ce kai kwana biyu ina kake shi ai mata ta ce ta rasu shi shine baka sanar da mu ba ai muna da kana da haƙƙin mu zo mu maka ta'aziyya in ma mu samu sallah wallahi ta rasu shi shine na dan shagalta na biyu ban iya zuwa makaranta shi to kai wani aure ne ce alaga malam duk garin nawa zai ban yashi abinda na mallaka din habibi ko din habibi amma ka ce ne biyu ko ne uku ko ka ce naira talatin ma in ka so ya ce ni ne nan zan ba ya ba shi shi nan kawai sai nun sai ya ce jama'a da suke wajen almajirai da suke wajen ya ce a yi addu'a yi inna alhamdulillah kawai aka ɗaura wa. almajirin ya tafi gida ya ce wallahi ni ban yadda ba ya ce ina zaune a gida da daddare na yi azumi a ranar ba ni da abin da ma zan ci wata tsoho ma gurasa ce ka zan yin gurasa nan da kasashen larabawa wanda suke je suke zuwa kasashen larabawa a cikin sun san da wata faskekkiyar gurasa in ka ganta sai ka ce yunwa ake ciki haka suke cinta da wani da wani da wani da wata miya haka ta wake to yin wannan gurasa kuma ce ta bushe ya ce ita ce ga ta a ɗaki ina shirye-shiryen ya zan yi in san yadda zan yi haɗa in ci sai na ji ana sallama a kofar ɗaki na sai na ce man bilba waye sai aka ce sa'idu sa'idu ne <laughs> ya ce ƙwaƙwalwa ta ta tunani waye sa'idu ya ce sa'idu ɗaya na sani shi ne malami na kuma na san shi shekaru nawa ya yi tsakanin daga shi daga gidan shi sai masallaci bai zuwa ko ina shi kenan na buɗe kofa kuma sai ga sa'idu ne musayi ya turo ta ya ce ga matarka yake ya ce kunya ta kama ne, ne sauri na tuttusa wannan gura na tusa ta na ɓoye kacce gani ya ce to shi ne sai na fita laraba suna da wata ɗabi'a idan idan kai ba ko ba ka da abinci ko gidan ka yau ba a yi girki ba sai ka je sai ka samu dutse sai ka jefa a gidan makwabcinka to shi kuma da ya ga wanda ya gane yau da damuwa sai ya aiko da abinci haka laraba suke shi ke ne ce ko sai ga abinci an kawo a ah, ana kawo abinci makwabta ce aka kai amarya ce ya ce wallahi da na buɗe da da da aka yi ɗakkai ko ba haka ake cewa ba aka yi buɗakkai fawajattu ha hafizatan lil qur'ani muhaddisatan faqihatan fi ghayatil jama'i haka ce wai buduwa ce so tana da hadda yace mahaddaciya qur'ani malamar tafsiri malamar hadisi ya ce kuma kyakkyawa ko ba abinda matasa suke son a faɗi ba kenan kyakkyawa ce ba kawai ilimin ba ne to shi ne sa'id bin musayyib an yi wannan ba daɗewa marwan bin abdulmalik bin marwan ne mafarki yi mafarki ya ce ya shiga mihrabun annabi sallama su hudu so hudu ne rabi ɗakin liman inda liman ke tsayawa ya ce ya tsaya a wajen su hudu ya ga wali a tsaye hankalin shi ya tashi aka ce duk garin nan waye zai fassara maka wannan mafarki aka ce sai sa'id al-musajjib wanda ya sa aka zane saboda ya ki aura ma ɗansa yarsa aka zo wajen sa'id al ba aka tambaye shi ya ce in sadaqat ya ce mafarkinsa da gaske ne yayi yakunu min abna'ihi arba'atu khulafa shi fassarar mafarkin ɗayan shi hudu za su zama khalifofi bayan sa duk za su sarauta kaji wani ikon Allah shikenan ko duka sai da take kaga sai mu sai waye wani Shi shine abin da nake son ku gane kawai waliyi ne waliyi mai lati waliyi mai gafukka ce Allah shi kyauta to shine ya ruwaito wannan hadisi wannan maganar an ruwaito daga wajensa Ya ce albahiratu, allati yumna, darru halis tawagi al-bahira da Allah ya faɗa mana a nan ita ce dabbar da ba a tatsar da sai a ce an ban ma gumaka ita ba a tatsan nonon ta kawai ta gumaka ce fala ha ahadun minan nas ba wanda zai tatse ta cikin mutane kai haka za a batta ga hantsarta nan ta cika ta ba sai amma ba za a tatse ta saboda wa saboda ta aljanu ce an ban ma aljanu an ban ma gumaka gumaka da ake bauta musu ta ci to ka ba za a tatsi nonon ta wasa'iba sannan as-sa'iba in ji al-imam sa'id ibn musayyib kanu yusayyibuna hali alihatihim la yuhmalu alaiha shay'u ita kuma dabba ce da ake sadaukar da ita ga gumaka ababen bauta ita kuma ba za a hauta ba waccan albahira ba za a tatsa ba ita kuma azza'iba ba ba za a hauta kawai dabba ce ga ta nan lafiyayya in akwai ingarma a cikin a cikin a cikin raƙuma to ingarmar raƙumi amma ba za a hau ba doki ba za a hau shi ba alfadari ba za a hau shi ba kawai shine sa'iba bahira dabbar da ba za a tatse ta ba taguwa ce ba za a tatse ta saniya ce ba za a tatse ta ba haka nan za a batta hatta ta mutu ta gumaka ce kuma in aka tambayi wa ya sa ku ce Allah Allah ne ya sa mu bi haka daga nan sai ya ce qala abu hurairah ta qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai sai ibnu musajjid sai ya kawo hadisi yace malami na kuma sirki na abu hurairah radiyallahu anhu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'aitu amr ibn amir al-khuzai yace ga wannan babban kafirin da ake ce masa amr ibn amir ibn luhay al-khuzai na ganshi ya jubu kufin na yana jan wuyansa zuwa wuta kana awwala man sayyaba dawai shine fakkon wanda ya fara mai da dabbobi ba za a hausu ba don gumaka aka yi su kun tuno shine fakkon wanda ya fara kawo ne gunki a jaziratul arab amr ibn muhayyin al-hujari shi ya fara kawo batun gunki larabawan makka larabawan madina larabawan ba'if abinda ake cima hijaz jaziratul arab ba su san bautar gunki shi ya tafi sham ya tafi sham ya je ga suna bautar gunki shi kenan da ya gama kasuwancin su sai ce shi ma a bashi daya aka bashi daya shi kenan ya zo da shi sai ya fara kira zuwa ga bautar gumaka a cikin makka ba a ɗau lokaci ba sai da ya zama ka'aba sai da ta cika da gumaka guda ɗari uku da sittin Ada da ayyamin sanad gwaggwadon kwanakin shekara kuma kowace kabila sai ta zama tana da gunkinta to shi ya fara yin wannan bid'a bid'a ta shirka ta amai da gumaka a rika bauta musu sannan kuma bayan bautar da ake musu a sadaukar da wasu dabbobi a ce nasu ne saboda haka ba za a hausu ba bayan ba za a hausu ba wasu kuma su kuma an sadaukar da su ba za a rika tatsan nonon su a sha ba duk da yadda hannunsa ta cika ta batse sai dai a kalli wannan nonon ba za a taɓa shi na gumaka ne al da kafirin sai ya ci gaba da bayani sai ya ce bahira dai an sake aka ce hiya naqatu idza natijat khamsata ne, to ya ake samun bahira ita ce idan dabba ta haifi 'ya'ya biyar nazaru ila al-khamis sai su kalli na biyar da fa in kana zakaran zabahu idan namiji aka haifa na biyar din to sai su yanka shi fa akalahu rijalu dunan nisa sai a ce to shi ma din na biyar din in dabba ta haifi ɗa ɗaya biyu uku hudu to na biyar din sai a duba a ga me ta haifa in namiji ne sai a yanka shi sai a ce maza kawai za su ci dunan nisa amma banda mata wa in kana unta idan kuma mace ta haifa to jada'u adanaha sai su kuntula kunnan wannan dabban mace faƙalu hadihi bahiratun sai su ce bahira ce daga yau ba za a sake tatsan ta ba kun ji ta yadda aka haifa ta a cikin dabbobi a cikin raƙuma ita ce ake ce mata bahira sai a guntula kunnanta in aka guntula kunnanta da an gani an san cewa bahira ce to daga ita la tudra la tuhlam ba a tatsan nonanta haka za a bar har ta mutu kun ji bahira ce wa amma sa'ibatu amma ita sa'iba ya ake samun sa'iba hiya min al-ghanami ita ma daga cikin timakai take nahu ma fusira min al-bahira kwatankwacin abin da aka fassara bahira illa annaha ma waladat min waladin kana bainaha wa bainahu sittatu auladin kanat ala hay'atiha fa idza waladat as-sabi'a dhakaran ita kuma 'ya'ya shida in ta haifi 'ya'ya shida to na bakwai idan ya zama namiji ne au dhakaraini ko kuma maza biyu ta haifa zaba uku sai a yanka shi fa akalahu rijaluhum duna nisa'ihim sai maza su ci mata ba za su ci ba idan kuma mace ce to sai a ce to ga nan ba za a sake hawanta ita ba za a sake hawanta ba haka suke waccan ba za a tatsa ba ita kuma wannan ba za a hauta wakila wasu kuma suka ce a sa'iba ita dai waccan sa'iba din hiyan naqatu idza waladat ashra inafil. ita ce taguwar da ta haifi ƴaƴa, in taguwa ta haifi ƴaƴa goma minal waladi ƴaƴa goma laisa bainahunna zakarun ba a samu namiji ko ɗaya a cikin su ba suyibat falam turka ita kanta mai haihuwar sai a sadaukar da ita ba za a rika hawanta wannan ma wani tarihi ne waɗannan duka sabanin nukan da malamai suka yi babu rikici a kansu duk za su iya zama domin ai abubuwa da yawa ne dabbobin suna da yawa sannan kuma aƙidojin ai kala kala ne yanzu aƙida fata ɗaya ce kala kala ce amma za ka gansa duk sun yi kama wa ammal wasila amma ita kuma wasila ita ce ta uku ko ay Allah ta'ala ce ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasila to wace ce wasila wasila ta ce hiya shat ita ce tinkiya idan natijat sab'atun idan aka sami ƴaƴa bakwai nazaru ila sabi sai su kalli na bakwai din fa in kana zakaran aw unsa idan namiji ne ko mace fi batnin wahidin a ciki daya istahyawhuma sai su rayar da shi in me rai ne wa qalu wasalat ukhtuhu fa harramatu alaina sai su ce 'yan uwar shi ta sadar da shi saboda haka ba za mu ci shi wasila ce wa in kana zakaran aw unsa idan kuma ya kasance namiji ne ko mace shi kuma sai ya zo aka haife shi a matsayin matacce aka haife shi wancan matacce in an haife shi mai rai ce to shi kenan daga nan ba za a sake masa komai ba wa amma alhani amma na shi na hudun ma ja'ala min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamil al-imam ibn jarir al-tabari yace alhami fa innahu al-fahl min an-ni'am shi kuma shine bijimi bijimi kamu daga cikin timakai yuhma zahruhu min ar-rukubi wal intibai shi ma za a ce ba za a haushi ba kuma ba za a yi amfani ba za a yi amfani da shi ba bi sababi tatabu'i auladin tahtu min fihlati saboda ya haifi yaya da yawa in ya haihu ya haihu ya haihu ya ce to yanzu wannan tunda an sa shi an aure an hada shi aure da wasu tagoyi ko kuma tumakai ya haihu da yawa ya haifi 'ya'ya da yawa wa 'yan tashi a ban magumaka shi so da shi ba za a sake amfani da shi ba haka za a bar shi har ya mutu kuma da sunan bauta ba sunan tausayi ba in an yi ne a babi na tausayi ko saboda kila ana ganin yanzu ya tashi daga matsayin dabba karsana ya zama mai ya zama guzuma to shi kenan sai aka tausaya masa aka bar shi a'a ana yi ne a matsayin bauta aƙida ce da wannan malamai suka ce koyi ne da irin wannan aƙidar mummuna ta mushirkai a samu wata ƙabila ta ce ita ba ta cin nau'in abinci na kaza ba ta cin dabba kaza har ma a ce wai idan ta ci to duk dangin za su mutu amma in kyama ake kyama daban yanzu a wanda za ka same shi kyama yake bai cin naman akuya amma bai ce haramun ba ne ko bai ce addini ba ne amma kyama yake wani bai iya cin naman agwagwa wani bai iya cin naman kaza wani bai iya cin kifi bai ce addini ba ne bai danganta shi ya ce Allah ya sa shi ba a'a sha'awa ce ba ya yi wannan ba za a kama shi da laifi amma idan ya danganta ce ai al'adar su ce su abinda suka gada ke nan a dangin su kuma suna nan a kai har ma su ce da za a ci wannan dabba a dangin za a samu ciwo ko za a mutu wannan an shiga cikin wannan babina ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamil ya zama walakin alladhina kafaru yaktabuna 'ala Allahi al-kadhib wa aktharuhum la ya'qilu ya zama kirkira ƙarya a danganta ma Allah subhanahu wa ta'ala al-imam ibn abi hatim Abdulrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn Abi Hatim kenan ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi kuma malamin tafsiri ya faɗi a cikin tafsirin sa ya ruwaito da isnadi hadisin sahabi Malik ibn Nadla Malik ibn Nadla sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallam mutum ne mai dukiya amma irin masu kuɗin nan da ake ce musu kaman kuɗin lukudi baya ci saboda haka ya ce da kansa yake ba da labari ya ce a taifin nabiya sallallahu alaihi wa sallama fi khalqanin min as-sawm ce na zo wajen annabi sama wata rana da ya gargun kaya kaya na sun yi mutsun mutsun fa qala li sai manzo sama sai ya ce min hallaka min malin ba ka da dukiya ne malin ba ka da dukiya ne fa qultu na'am ina da dukiya mana ya ma'aikin Allah qala min ayyi al-mal manzo sama ya ce wani irin nau'in dukiya kake da shi dukiya kala kala ce akwai mai filaye ko da gidaje shi ba yi da tsaba kuɗi amma akwai gidaje akwai filaye akwai mai dabbobi akwai mai shaguna akwai mai tsaba kuɗi duk sunansa sunan sunansa dukiya sai ce min ayyul mal wace irin dukiya kake da ita qala sai na ce fa qultu min kullil mal sai na ce Allah ya mun arziki duk wani nau'in zuciya ina da shi ina da tsaba kuɗi ina da ƙasa ko gonaki da filaye da gidaje ina da dabbobi sai ya fara misali sai ya ce min al'ibin, ka ga ma'aikin Allah ina da raƙuma mai raƙuma talaka ne wal sannan ina da tumakai bisa shi ƙanana wal sannan kuma ina da dawakai war raqiqi sannan ina da bayi ma kaga mutumin da ke da dukiyar rakuma ai ba talaka bane a cikin larabawa sannan ga duwa ga dawakai qala sai manzo sun yace fa idza ataka Allahu malan fakassar alaika fa idan ataka Allahu malan fakassar alaika ashe kenan Allah ya baka dukiya kuma ya yawaita maka dukiya daga nan sai manzon sallama sai ya ce tuntaju ibnuka wafiyatan azanuha na sani Allah yana halittar raƙuman ka ne da da sauran dabbobin ka lafiyayyu da kunnuwansu qultu na'am sai na ce eh wa hal tuntaju ibnu illa kadhalik manzon sallama ya ce ai da ma haka Allah yake halittar raƙuma ba da guntilallun kunnuwa ake haihuwarsu ba qala sai manzo ne ce fala'allaka ta'khudhu musa watakila ka kan ɗauki aska fa taqta'u adana ta'ifatin minha sai ka guguntila kunnuwan wasu daga cikinsu kenan ko wa taqulu hadhihi bahiratu sai ka ce wannan bahira ce kunji wadda ake cewa ba za a ta ba wata shukku adana ta'ifatin minha sannan kuma kana kuntila kunnan wasu wata kulu hadihi huramu sai ka ce waɗannan masu alfarma ne ba za a taɓa su ba ba za a yanka su ba ba za a hau su ba ala abin da yasa kake yin haka kenan shi yasa aka ganka mutsun mutsun dabbobin ka gabaki ɗaya ka ɗauke su ka ba gumaka ne su shi yasa kake yawo da tsummo kara ba a ganin alaman ni'imar Allah a tare da kai qultu na'am sai yace wallahi manzon sama haka nake ai dabbobin nan da na faɗa maka ina da su raƙuma da da da kuma dawakai abinda nake musu kenan din na sadaukar da su ga gunki ya fa musulunta ba a cikin musulunci yake wannan magana qala sai mun same ce masa fala taf'al daga yau ka sake aikata haka inna kullama taka Allahu laka hillun Da abinda Allah ya baka halalci kada ka sake ka haramta ma kanka wani abu in Allah ya baka kai abinda ba a so shine sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ya ce in Allah ya maka arziki ka ci Ka yi amfani da shi abu biyu ba a so israf wa mahila ba a san almubazzaranci sannan ba a san girman kai kada dukiyarka ta ja ka kai girman kai kada dukiyarka ta sa ka karɓi almubazzaranci in dukiya ta kubuta daga waɗannan abubuwan guda biyu to ya halasta ka sa kayanka ka sa kaya masu kyau a cikin hadisin ne annabi sallallahu yake cewa inna Allah yuhibbu min 'abdihi idza an'ama alayhi an yara athara tilka ni'mati alayhi Allah ta'ala yana son idan yi ma bawansa ni'ima to ya ga alamar ni'ima a tare da shi kada Allah ya maka wadata amma ba za ka yi lota ma iyalanka ka ka auna ma iyalanka abin da za ta ci ka riƙa guduwa da makullin su to sai mutum ya tafi da masallan kullun su to in zai fita sai ya auna musu rabin tiya alhali ya san tiya biyu za ta ishe su sai ya ba su rabin tiya sai gida wannan ba zai ishe mu ba kusan yadda za ku yi ya auna musu manja ya kirga musu kafi zabo na amfani wannan rayuwa ba ta da amfani sannan kar ka zama akwai takama a tare da kai kar kama mutane girman kai saboda kai mai dukiya ne sannan karkar ga riga almubazzaranci a gidanka tsaka tsaki ake nema kai sai ce sun maƙala daga nan sai an nisa mai karanto min wannan ayar ma ja'ala Allah min bahirati wala sa'ibati wala wasilati wala hamin walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allah al-kadhib wa aktharuhum la ya'qilun to kun ji abin da ya dace da hadisi da ayar an nisa mai fassara wannan ayar da abin da ya faru da Malik ibn Nadra a aikace saboda tsabagen yadda ya kwa da dukiyarsa kyauta ya sadaukar da dukiyarsa ga gumaka wannan ya haifan masa da cewa shi kan shi bai ci zai zo gaban annin sama amma dukun dukun da kaya marasa kyau da ya galgalallin kaya ta kai ma sai da annin sama ya masa wannan tambayoyin da ya ƙarshe aka gano mai matsala ba talauci yake da shi ba ashe ya riga ya sadaukar da dukiyar tasa ne zuwa ga gumaka so daga dukiya ce da ba a taɓa ta gara kuma a gida sun cika sun sai amma ba za a hau ba daga nan idan zai tashi zai tafiya zai je gwaggwaje to ƙasa zai tafi sai yanki hanyar yanki kwana ba zai hau raƙumi ba saboda da raƙuman na gumaka ne gidan shi ana buƙatar a ci ana son a yi abubuwa masu kyau ba za a tatsi wannan nonon a sha ba ba za a sha nono a gidan shi ba za a sha eh, abin nan ba man shanu ba sannan ba za a sai da nonon a je a samu abin da za a ci a gida ba kun ga sharrin shirka ko ashe shirka bayan saba ma Allah da mutum ya ya saba da Allah kuma takan jawo ya saba da wa haƙƙin waɗanda ya wajaba ya sauke haƙƙin su ba zai iya kuma ka kalla ka gani irin masu ruka da bokayen nan me yasa ake da kuɗin lukudi a tarihin al'adar hausa mai lukudi ai lukudi dodo ne dodo ne ake bauta masa amma ba za a ci kudin ba ko kudin alti alti mala abubakar imam allah ya gafarta masa ya ce wai wani mutum ne talauci ya kama shi shi kenan kawai yace ai duniyan nan ki daya kudi su ne maganin komai so daga in kana da kuɗi ka gama samun komai haka ne har wannan ƙarya ne kuɗi ba su suke komai ba al-imam al-ghazali rahmatullahi alayhi yace kuɗi ba a neman su dan kansu ana neman su dan wasansu ina kun gane maganar ba a neman kuɗi in kana neman kuɗi dan kuɗi to kai ta nema kar ka ci abinci kai ta nema kar ka sa kaya kai ta yi kar ka gina gida kai ta tarawa kada ka ciyar da iyalai kada ma kai aure ina amfanin kuɗin a'a su kuɗi ana neman su ne don wasu su ana neman su ne don su biya maka bukata shi yasa aka ce ba a san ka sa su a zuciyarka amma ka sa su a hannunka kuɗi haka ake musu da ki damke su za ka yi da hannu sosai a baka ka shiga da su zuciya da kaji suna son su rika maka su bi jijiyarka su zagaya je ta kwakwalwa su zo zuciya su haɗa ka faɗa da Allah sai ka yi haka ka sake su shi ne wata rana sai na ali rabi Allahu anhu ana zaune kawai aka ga ya haka ya ce gharri aka yi haka gharri ghairi ya ce ke duniya da kike yau da wani na ni na fi karfin ki da izinin Allah kage shi ne wannan to shirka ba karamin bala'i ba ce bala'i ne babba a tare da mutum to shi alti shi kenan ya zo shi kenan ya je wai ya haɗu da wani aljani aljanin ya bashi wani hayaki ya je hayaki ya ce shi abin da yake so kuɗi kawai yake so wajen lokacin yake bukatar kuɗi to yi wannan hayaki shi ke ne je hayaki komai ya taɓa sai ya zama kuɗi ya taɓa kwano kwano ya zama kuɗi ya taɓa yashi ta zama kuɗi ya zo wajen mai siyan abinci ya miƙa mata abin da haka za ta ansa ta zama kuɗi sai aka fara gudunsa kayan jikinsa ya taɓa suka zama kuɗi yana yawo tsirara sai na amfanin kuɗi so daga kuɗi ana neman su ne don su biya maka bukata shi ya sa musulunci ya ce a kula da su suna da ƙa'idodi suna da dokoki amma ka sa su a zuciyarka Allah madaukakin zaki ya kara ganar da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya albarka a cikin rayuwarmu sai neman taimako da aka ce ana yi na marayu duk bayan kwana biyu saboda haka mutane su ba da gudunmuwarsu Allah madaukakin zaki ya sa ka da alkhairi don Allah ma da a kira a kira sallah lokaci bai yi ba mutum ya sha ruwa sai ya ji mutane na cewa wai da sauran lokaci to malam zai rama ne in aka in ka sha ruwa lokaci bai yi ba da gangan ka ke kai sai ka rama wannan azumi amma inda kuskure ne Allah madaukakin sarki zai yafe ma mutum insha Allah shi yasa ake jawo hankalin ladanai su ji tsoron Allah su zama sun san ilimin ladancin nan yau din da wuya ba a yi farusa ba yadda garin ne yake lub lub lub to daga wajibi ne ladanai su sani annabi sama ya musu addu'a mutane sun yadda da annabi sama ya ce al mu'azzin mu'taman wal imam dhamin اللهم أبشر الأئمة واغفر للمؤذنين ladan amintacce ne shari'a ta yadda da shi mutane sun yadda da shi in ya kwala kiran sallah mutane za su sha ruwa in ya kwala kiran sallah lokacin sabon mutane za su daina cin abinci ya ji tsoron Allah kuma annabi ya ce Allah ya gafarta masa ya tsaya ya rike wannan matsayin so da kada a kira sallah lokaci bai yi ba a bari sai lokaci ya cika sannan a kira sallah wannan ya ce mai hukuncin wanda ya alola ya taba kare kare an yi sabani akan jisa ne ko ba najasa ba ne me hada musulmi da kare musulmi ba a son ya rika mu'amala da kare sai in ta zama dole ana mu'amala da kare ne idan ka ɗauko shi ya maka gadi ana mu'amala da kare ne idan zai rika kula maka da dabbobinka a gona ana mu'amala da kare ne idan kai ɗan farauta in ba ka cikin wannan ba ruwanka da kare ya wuce kai ma ka wuce nan su mai ce launa annal kilaba ba umarci mila umarci mila amartu bi qatliha karnuka saboda rashin albarkarsu da ba da dan al'ummatai bane da Allah ya halicce su a ban kasa dan mu gansu a matsayin ayar Allah to da duk inda naga kare sai in ce a kashe shi amma manzon sau bai ba da umarnin a kashe kare ba sai mai cizo in karanta anan ya halatta ko aikin hajji kake in kare kare mai cizo ka kashe shi ko bai taso ma ba in an ce wannan karen na cizo to in kana da abun kashewa ka kashe shi amma kan baka kashe na makwabta ita rigima da su ga sunan suna aje karnuka da yawa za zuwa ajiye kare kare yadda ake kula da kare a wannan zamanin ma ba a kula da dan adam to duk wannan ba ɗabi'a ba ce ta musulmi to malamai sun yi saɓani akan najasancin kare a wajen al'imamu malik kare ba najasa ba ne amma a wajen al'imamu shafi'i idan ka taɓa kare to ka ta karye sai ka sake wata alwalar fatawa al'imamu malik ta fi sauki to daga wanda ya taɓa kare alwalar shi tana amma dan Allah kai ya taɓa shi me fa'idar kare wannan doguwa ce sai na karanta ta da a tsanaki wannan kuma ta yi kankanta ita kuma za su sa idan malam mutum ne yana azumi a lokacin wata ramadan gab da shan sai ya manta ya ci abinci ya koshi can bayan an kira sallan magriba sai ga mutane suna shan ruwa a lokacin sai ya tuna ya ci abinci ya ci abinci shin ya azumin sa yake zai rama ne ko ko Allah ya ciyar da shi kaga shi ma ya san hukuncin ba da ba da ba ba da ai da da ba kujerar tafsiri nake kai ba amma sai na faɗa kawai kawai kawai yana sanya more ne dan duniya idan mutum ya ci abinci da kuskure ba da gangan ba tsakanin shi da Allah Allah ya san abin da ake yi inda kuskure mutum ya ci annabi sama ya ce Allah ya ciyar da shi ya shayar da shi so da kai ci gaba da azumin sa azumin shi yana nan bai karye in kuma da gangan ya ci ya nuna ma mutane cewa ba da gangan ya ci ba shi da Allah wannan shi ne babban abu fikihun musulunci yana haɗa mu da takwa duk hukuncin da za a faɗa maka na musulunci aka faɗa maka an faɗa maka abin da za a iya yi kai kuma ya rage naka sai ka ka ji tsoron Allah sai ka aikata abin da ba haka yake ba kuma ka tambayi malami ya faɗa maka hukuncin sabanin haka to kaga da damuwa saboda haka a ka'ida ita ce hadisi ya tabbata sahihi ba yi da makankara wannan hadisi sannan ba zai ɗau tawili ba man akala ku ji hadisi man akala aw shariba man nasiya fa akala aw shariba wa huwa sa'imun falyutimma sawmahu fa inna ma at'amahu Allah wa taqa mutumin da ya ci ko ya sha yana azumi da mantuwa to ya cika ta azumin sa Allah ne ce da shi sha da da mantuwa shikenan Allah ya san wannan so da haka mutum ya ji tsoron Allah ya zama ya sanya abin da yake bauta ma Allah tsakanin shi da Allah yake yi Allah ya sa mu tsayi dan shi Allah kuma ya tsare wannan ko mai dogo takaddar zan duba daga baya sai mu zo ko gobe sha. Allah sai mu bayani sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh